Assalamu alaikum yayan uwana mata mu ringa gyara jiki muna tsafta saboda shi ma yana daga cikin sunna tsafta mace ta ringa gyara jikinta shi ne zai sa mazajen mu su ringa kallon mu muna musu kyau ba za su kalli wasu a waje ba kina zaune a gida baki yi wanka ba baki gyara kai ba baki komai ba kina zaune ta ya za a mijinki ya fita waje ba zai ga wata ya ce yana so ba Ai kika kika ne sai ku ce ba kwasuwa so muku kishiya ku Ku ba kwaso a muku kishiya ku ringa gyara jikinku ku ringa yin komai kamin ya zo kin yi wanka kin gyara gida kin dafa abinci ya zo ya samu to kin ga haka dole duk inda ji sai ya tuna da ke amma ba kya komai sai dai ki zauna ki bar ki jiki ba riga ba dan kwali kuma yana dawowa ya zo ya tattake haka ta ya zai ji bare kara miki wata ba mu ringa yi ma kanmu fada mata mu ringa yi ma kanmu fada dole a ringa kwace muku mazaje a waje ku ce yan mata ta mishi ba asiri ba ne tsafta ne ta iya tsafta tana gyara jikinta isa ya ganta yana so ke kuma fa ba kya ba. ta ya za a yi baraki da jin haushi ba mu ringa kiyaye mata dole ki ringa tsafta kina gyara jikin ku saboda ai yana baki kudin ne a kudin cefan nan kina iya ci da wani abu za ki iya siyan wani abu in ma ki da kudi za ki iya siyan wani abu yana ki? kina iya siyan wani abu ki zo dan gyara jikinki wanda ya ganki shi ma zai yi sha'awanki ba zai kalla wata a waje ba kin ga yanzu gashi mun yi yawa a gari ga zaurawa ga yan mata dole ki kokari ki kwata mijinki sabida yan mata ki ji tsoro dole ki ringa neman mai kina shafawa dan turarurruka akwai irin turarurruka su fadda. dole mu ringa gyara jikinmu muna shafa mai da turarurruka saboda shi ne yasa yake ganin wasu 'yan mata a waje yake son su saboda suna shafa wannan yana jin kanshin turaren su da kamata dole kuma mata aure ku tashi ku nema waɗannan ku gyara jikinku saboda ku. Assalamu alaikum sunana Fatima Khan kamar yadda kuka sani kar ku ɗauka ko kun ji kwana biyu na yi shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan yar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian har kina kakkama yar uwarki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba kuma jin a abin kuna lesbian ina wani daɗi tsakaninki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce wai mace tana neman mace wa har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku yi aure ku rufe ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba ko kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina ta.